bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina farin cikin jaddada saduwanmu a wannan shiri wanda shine shiri na tara a cikin wannan ma'ida ta alƙur'ani wato kaɓaki na alƙur'ani wannan shiri namu mai suna haula ma'idatul qur'an muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da za mu saurara a cikin wannan shiri idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya a aya ta talatin da bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratul haqqa wanda mun yi bayani akan sakamako wanda muminai masu jin tsoron Allah za su samu da sakamakon da mujirmai masu karya doka masu watsi da dokar Allah subhanahu wa ta'ala za su samu a yau insha Allahu za mu tashi akan aya ta 37 Allah maɗaukakin sarki ya ce fala uqsimu bima tubsirun ina rantsuwa da abin da kuke gani irin wannan tsari na ayoyi akwai shi da yawa a cikin alkur'ani galibi abin da malamai suke fassara shi kenan waɗansu suna cewa fala da ake cewa kamar raddi ne ake wa kafirai cewa a'a abin da kuke da awa ba haka ba ne ni zan yi abu kaza in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi ne uqsimu bima tubsirun to waɗansu kuma sai su ce wannan kamar lamun ce da take sila ƙara ta ake idan aka cire ta ma'ana zai daidaita a takaice abin da ake nufi da wannan aya shine fala uqsimu bima tubsirun zan rantse da abin da kuke gani wato abubuwa da yawa da Allah maɗaukin sarki ya halitta rana Allah yana rantsuwa da ita wata Allah yana rantsuwa da shi taurari Allah yana rantsuwa da su wa ma la Allah ce da abin ma da ba kwa gani zan rantse. kuma ko da yaushe muna faɗakarwa Allah maɗaukakin sarki yana da ikon ya rantse da duk abin da ya ga dama ya rantse da shi a cikin ababen halittarsa zai rantse da rana zai rantse da wata zai rantse da mutum ya ce wa nafsin wa masawaha ya rantse da rai da abin da ya kera ta ko ya daidaita ta amma su halitta bai halatta ka rantse da kowa ba sai Allah idan ɗan adam ya rantse da wani ba Allah ba ya aikata shirka wacce take karamar shirka wacce aikata karamar shirka ana tsoro wata rana yana yawaita yi yana yawaita yi ta kai shi zuwa babbar shirka wal iyadu billah wacce idan mutum ya aikata babbar shirka zai iya shiga cikin wutar jahannama ya dawwama a cikin ta in dai bai tuba ba to shi yasa kaji Allah maɗaukin sarki yana yawan rantsuwa shi kada ka ce dan Allah yana rantsuwa da komai to kai ma za ka yi Allah daban kai daban huwal khaliq wa antal makhluq shine mai halitta kane abin halitta mai halitta Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya ga damar yi zai yi da halittarsa amma kai baka da wani iko kai wani abu sai abin da Allah maɗaukin sarki ya shar'anta ma Bota Allah ba a yin da jahilci ba a yin ta da sarrai ba a yin ta da ganin dama sai abin da Allah maɗaukin sarki ya ce ka yi idan muka ce za mu bauta wa Allah kowa irin yadda ya ga kawai tariya mai kansa ya buga kawai ce shi ga irin yadda zai to kun ga abubuwa ba za su daidaita ba to amma ana so ya kasance ka yi bauta Allah gwargwadon yadda Allah maɗaukin sarki ya saka gwargwadon yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kai wa ma la tubsirun Allah ya rantsuwa da abubuwan ma da ba kwa ganin su innahu qawlu rasulin karim hakika wannan alqur'ani magana ce ta annabi wanda yake wannan manzo karim yana da matsayi yana da girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala irin wa'innan ayoyi wata makamanciyarta ta zo a cikin suratul takwir Allah ya ce innahu qawlu rasulin karim magana ce ta manzo wanda yake mai girma to a nan wanda ake nufi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a can suratu takwir wanda ake nufi shine jibril kowace ayoyin da za su zo bayanta su suke bayyana mana haka nan da allah ya ce innahu laqawlu rasulin karim sai ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir ba zance ne na mawaƙi ba saboda me saboda larabawa na shawa kafirai sun ce wa manzon Allah mawaƙi lokacin da ya zo musu da wannan alƙur'ani to a waccan kuma sai Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين kaga wannan siffa ce ta jibril ma'abocin ƙarfi inda zil arsh a can wurin ma'abocin al'arsh to za ga anan an nisifta alƙur'ani izuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce magana ce ta manzon Allah to amma a hakikani alqur'ani kalamullah magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah ko jibril haka ito wannan magana suke suna karantar da mutane alal misali yanzu wani zai zo ya karanta baitin waka kamar imam shatibi rahimahullahu ta'ala da ya fara yin baitin waka a cikin shatibiya ya ce bada'atu bi bismillahi fi nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila yanzu ni na zo na karanta muku wannan baitin za a ce wannan magana ta ce amma saboda na karanto ta ne kawai amma mai asalin magana wane ne al-imam shatibi rahimahullahu ta'ala wannan mun fito da shi ne saboda a gane cewa asalin magana ta Allah ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko jibrilu suna nakalto maganar ne Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karim wama huwa biqawli sha'ir alqur'ani ba maganar mawaki bace duk wanda ya ce alqur'ani maganar mawaki ce yayi ƙarya magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala amma kalilan ma tu'minun kaɗan ne daga cikin mutane suke imani da wannan saboda gashi kafiran ƙuraisha sun ƙaryata sun ce wannan magana waka ce wanda kuma waka ba haka take ba wala bi ƙauli kahin hakanan wannan alƙur'ani ba magana ce ta boka ba saboda magana boka ai shirme ce hama hama ce zai ta wasu surutai ne ya faɗi can ya faɗi ya yi hauka a can ya yi hauka a nan to kwata-kwata ƙur'ani ba wannan ba ne ba magana boka ba ce ba magana mawaƙi ba ce magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala huwa kalamullahi minhu bada'a wa ilaihi ya'ud magana ce ta Allah daga wurin Allah ta fara kuma gare shi za ta koma Allah ya ce wala bi kahin ba magana ce ta boka ba kalilan ma Zakarun? kaɗan ne daga cikin mutane suke tuna irin wannan wa'azi da ake musu tanzilun min rabbil alamin wannan alƙur'ani allah maɗaukakin sarki ya sauko da shi ne daga sama tanzilun ai munazzalun min rabbil alamin an sauko da alkur'ani ne daga Allah daga ubangijin talikai gaba ɗaya al'alamin shine kullum masu yi Allah duk abin da ba Allah ba shi ake cewa alam ko malamai suna kafa hujja da irin waɗannan ayoyi kan cewa Allah maɗaukakin sarki yana sama suna kafa hujja da su tunda da aka ce tanzil saukakke ne kaga abu in ba daga sama ba to daga ina za a ce mai an sako da shi aya ta gaba Allah maɗaukin sarki yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai kirkiri wata magana ya jingina zuwa gare mu shine taqawwala ka faɗi magana ka jingina mutum ba ita yayi ta ba taqawwala alaina ba'd al-aqawil waɗansu maganganu ba ma qur'ani ba gaba ɗaya waɗansu maganganu koya suke la'akadna minhu bilyamin da mun riƙe shi da dama Sun thumma laqata'na min hulwatin. da mun yanke masa wata jijiya alwatin da ake nufi da watin shine wata jijiya da take rike da zuciya wacce da an yanke ta shi shikenan mutum ya mutu kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa wannan aya da Allah maɗaukin sarki ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin akwai magana da ibnu kathir yake cewa wannan kamar sharadi ne wa shartu la yaqtadi al-wuqu' wani sharadi Allah maɗaukin sarki ya faɗa kuma aka ce in aka yi kaza ba dole ne wannan abin ya faru ba ana ƙara biga misali da faɗin Allah maɗaukin sarki walaƙad uhiya ilaika وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك تكونن من الخاسرين ما آيات ما أنا آير آية الله يتشو من دان الله دا أتشي ذاك شركة حقيقة من يما وحي دا أنبان دا سكذو كافنك دا أتشي ذاك شركة كاك بيبا وانا شرط دن بايا نونة شوا وانا أبن دا أكي ذي فارو ليحبطن عملك دا أيكن كيا sannan yana cewa walau ku. annabawan Allah gaba ɗaya da a ce za su shirka ballanta nama ba su yi ba kuma ba za su yi ba la habita anhum ma kanu yasna'un da aikin su ya ɓaci to abinda nake so in nuna anan wannan shine abinda hausawa suke cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro mu duba matsayi irin na annabawan Allah subhanahu wa ta'ala yadda Allah ya gaya mana matsayinsu amma a ce da za su yi irin wannan aikin to abin fa ba dan su ake ba dan kai ake yi tunda annabin Allah bai tsira ba ina ga kai farar hula wanda kai ba komai bane ba salihi bane ba waliyi bane ba kowa ba to Allah yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin lafazin al-yamin malamai sun yi sabani akai al-yamin a zahiri abin da zan fassara shi shine dama waɗansu malamai suna cewa da mun rike shi da ƙarfi waɗansu malamai suna cewa da mun riƙe hannunsa na dama ba zai iya aikata wannan aiki ba to amma fassarar da tafi inganci shine a bawa Allah siffarsa ta cewa yana da hannu kuma hannunsa gaba ɗaya dama ne kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cikin sahih muslim manzo Allah ya ce kilta yadayhi yamin dukkan hannayen Allah gaba ɗaya dama ne to ya kamata wajibi ne akan mu mu tabbatar mai da wannan siffa kuma wannan siffa tabbatar da ita zai lazumta cewa Allah maɗaukin sarki yana da ƙarfin da zai iya aikata komai subhanahu wa ta'ala to shine shi yasa bai halatta bai dace bai kamata a gotar da wannan aya daga cikin daga kan ma'anarta ingantacce ba a zo a bata wata ma'ana da ba Allah ya ce la akhadna minhu bilyamin da riƙe shi da dama thumma laqata'na min alwatin da mun yanke masa alwatinu alwatinu shine wannan jijiyar da muka faɗa wacce take rike da zuciya idan aka gutsire ta shikenan mutum ya bar duniya nassin wannan magana abdullahi dan abbas ne ya faɗe ta da sanadi Hassan. fama minkum min ahadin anhu hajizin allah maɗaukin sarki ya ce lokacin da za mu yi wa manzo Allah wannan abin babu wanda ya isa ya kare shi kariya ta Allah ce subhanahu wa ta'ala ba wanda ya isa ya takure ya ce ba za a yi mai wannan abin ba saboda Allah shine yake da kuwal kamila kowa a hannunsa yake ya fi karfin kowa shine ma minkum min ahadin anhu hajizi ba wanda ya isa ya hana Allah ya wani uquba kuma wannan abin ya shafi annabawan Allah gaba ɗaya kowane annabi da kake gani wannan kuraren da Allah maɗaukin sarki yake ya shafi kowa da kowa saboda wa ake yi ba fa dan annaba saboda kai kada ka je ka kauce wata hanya kada ka je ka ƙirƙiri wata magana ga jingina wa Allah shi yasa duk a cikin laifi babu laifin da ya kai jingina wa Allah maganar da bai faɗa ba Allah maɗaukin sarki da yana faɗin laifuka haka ya jero su ya fara daga na ƙasa-ƙasa ya zo ƙarshe wato da yi wa Allah maɗaukakin sarki ƙarya shine malamai suke cewa bada abil adina ila a'la ya fara da na ƙasa-ƙasa har ya zo na sama ya ce kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kaga al fawahisha ma zahara minha ma batan bai kai girman shirka ba haka shirka ba ta kai girman a kirkiri karya a kirkiri magana a jingina wa Allah ba shi yasa Allah ya ce wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun shi yasa kirkiran magana a jingina wa Allah ba karamin laifi bane yana daga cikin kirkirar karya a jingina wa Allah mutum ya zo ya faɗi wata ma'ana a cikin littafin Allah wacce Allah maɗaukin sarki ba ita yake nufi ba wanda da yawa daga cikin jama'a ana sakaci akan wannan musamman a cikin wannan wata mai albarka yadda za ka je jama'a suna da awan malinta suna gatsa ƙur'ani suna wulaƙanta shi ba sa ganin alfarma Allah subhanahu wa ta'ala ba sa ganin alfarma wannan littafi yanzu alal misali ni kaina yanzu in zo in faɗi magana wanda ni ɗan adam ne ka je ka gaya wa mutane saɓanin abin da nake nufi kai kuma kana matsayin wanda zai tarjama magana ta ba zan yi fashi ba walillahi masalau a'ala to ka tuna maganar Allah kake magana akai to shi yasa ya kamata a yi hattara wa innahu la tazkiratun lil muttaqin haƙiƙa wannan alqur'ani faɗakarwa ce tunatarwa ce gawa lilmuttaqin ga masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala tunatarwa ce ga mutanen da suke jin tsoron Allah wa inna la Allah maɗaukakin sarki yana cewa haƙiƙa mun san anna minkum mukazzibin daga cikin ku akwai maƙaryata wa inna la anna minkum mukazzibin haƙiƙa akwai maƙaryata waɗanda suke ƙaryata alƙur'ani suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka muka saukar da littattafai muka aiko da manzanni don ya bayyana a gare ku ku gane cewa ga hanya mai kyau ku bi ta sannan ku ga kuma gashi wannan littafin da wa'annan manzanni za su yi muku bayani hanyar da ba ta da kyau saboda ku guje ta to duk mun san wannan a cikin ku wa innahu la hasratun alal kafiri lallai wannan alqur'ani lallai wannan alqur'ani asara ne akan kafirai saboda rashin imani da shi da basi ba zai kasance musu asara ranar gobe alkiyama za su yi nadama akan rashin imani da wannan ƙur'ani da basi ba idan suka ga ana ta yin rabo wanda suka yi imani da alkur'ani a ba wancan a ba wannan sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sun yi imani da abin da manzon Allah ya zo da shi ana ta rabo to kaga su sai ya kasance ba su da rabon komai wannan sai ya kasance asara ne ga su Allah maɗaukin sarki ya ce wa innahu lahaqqul yaqin haƙiƙa wannan alƙur'ani labari ne na gaskiya haƙiƙa abu ne wanda babu kokonto a cikinsa labari ne na gaskiya Allah maɗaukin sarki ya zo da shi shi ne malamai suke cewa alkhabaru sidiqul haq labari wanda yake na gaskiya tsintsa lamir ya tafihi babu ƙarya a cikinsa wannan kuma yana daga cikin mu'ujiza ta alƙur'ani shi yasa malamai suke cewa ka duba irin yadda Allah maɗaukin sarki ya zo ya buɗe littafinsa da shi yanzu dukkan cikin nan duk wanda zai magana za a ga ya fara cewa to dai ɗan abin nan da zan faɗa ba maki kuskure ne ba maki a samu kuskure a yi mana afuwa da shauransu amma Allah maɗaukin sarki yana zuwa sai ce zalika kitabu la raiba fi babu kokonto a cikinsa duk inda zaka kokari ka tono can ka tono nan dan ka ga wani abu da bai dace ba wallahi ba za ka samu ba kitabun azizun a ajazal khalqa kullahum littafi ne mabuwayi wanda ya buwaye jama'a gaba daya babu wanda isa ya zo da kwatankwacin shi duk wanda ya kokarin kwaikwaye irin sama abin dariya yake zama saboda Allah ya gama magana ya ce la raiba fi babu kokonto a cikinsa kuma la ya'tihi al-batil min ya yadayhi wala min khalfihi ƙarya ba ta shigowa cikin alkur'ani ko ta ina Allah ya kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun haƙiƙa wannan ambato wannan alkur'ani mu muka saukar da shi inji Allah subhanahu wa ta'ala wa inna lahu lahafizun kuma mu ne za mu kare wannan alkur'ani mu muka saukar da shi kuma mu za mu kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to har ma'anarsa waɗansu daga cikin malaman tafsiri kamar shekhu Sa'adi rahimahullah yake cewa ma'ana alƙur'ani shi ma Allah ya alƙawarin kare ta kamar yadda ya alƙawarin kare lafuzzansa to haka ma'anarsa ya yi alƙawarin kare ta ta yaya gashi Allah maɗaukin sarki ya hore mana manyan malamai na tafsiri irin su ibnu jarir tabari irin su ibnu kathir da shauran manya-manyan malamai da za su tunkuɗe duk wata ma'ana da aka jingina qur'ani wanda ba haka Allah yake nufi ba to shi yasa lafazinsa Allah ya kare haka ma'anarsa Allah ya kare to shi yasa duk inda ka je ka dawo wallahi ba za ka samu aibu na wannan alkur'ani ba sai dai a ce za a kwaikwayi irinsa amma an kwaikwaya duk wanda ya kwaikwaya za a naɗa mai tufafin ƙarya yanzu kamar musailama tulkazzab da ya ce zai kwaikwayi qur'ani har yau idan ka ce musailama baka ce alkazzab ba za a gane ba sai ka ce makaryaci to ba abin da ya dace ga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sai ta dawo ta yi riko da wannan annabawul azim wannan labari mai girma wato alƙur'ani idan al'umma ta yi riko da shi allah maɗaukin sarki zai gyara al'amuranta idan al'umma ta yi wulli da shi baya to al'amuran al'umma za su ƙara dagulewa wallahi duk matsalolin da muke cikinsu suke damun mu duk maganinsu yadda za a warware su yana cikin alkur'ani idan muka koma alkur'ani muka bi shi dalla-dalla muka fahimce shi muka yi aiki da shi muka lura da ma'anarsa muka ba shi haƙƙinsa to wallahi za ka ga duk abubuwan da muke cikinsu na matsaloli allah maɗaukin sarki ya warkar da mu barin alkur'ani da rashin aiki da shi da rashin ba shi haƙƙinsa shi zai mai da mu koma baya tunda Allah ya ce wannan ƙur'ani ɗaukaka ne gare mu ɗaukaka ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanensa mu kuma insha Allah muna cikin mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam zancen Allah ba zai kasance ƙarya ba in dai muka yi riko da shi to wallahi wannan ɗaukakar tana nan tana biye da mu idan muka rabu da alkur'ani to wallahi dole a zo a tattaka mu kuma ba yadda za mu sai dai mai haƙuri ayi ga sunan a bayyana a cikin alkur'ani duk suna mana bayanin irin wannan allah yake cewa haƙiƙa alkur'ani labari ne na gaskiya fasabbih bismi rabbikal azim to kai tasbihi ka girmama sunan ubangijinka mai girma wannan shine ƙarshen wannan sura mai albarka suratul haqqa kamar yadda muka gani tana ta bayani ne kan abin da ya shafi kiyama sannan aka zo kan bayani na sakamakon da za a ba kowa wanda ya kyautata da wanda ya munana kowa da akwai sakamakon da allah maɗaukin sarki ya da mai sannan da ƙarshe daga ƙarshe surar ta yi bayani akan girma na wannan alƙur'ani a ah, allah maɗaukin sarki ya yi mana bayani cewa littafi ne na gaskiya wanda gaskiyarsa ta isa ta cika gaskiya babu tawaya a cikinsa babu karya a cikinsa babu wani labari wanda ba daidai ba a ciki da fatan allah maɗaukin sarki ya ba mu iko na amfani da wannan alƙur'ani allah ya ba mu ikon bin shari'a ta wannan alƙur'ani sau da ƙafa <laughs> kuma anan ne muka zo ƙarshen wannan shiri namu na haula ma'idatul qur'an a sai kuma shiri na gaba insha Allah da fatan 'yan uwa da suke sauraron wannan shirin za su dage wurin amfanuwa da wannan shiri da kuma kallon wannan shiri saboda abubuwan da muke faɗa wanda insha Allahu idan mutum ya yi ƙoƙarin aiki da su a cikin rayuwarsa da izinin Allah za su kasance mai jagora zuwa aljanna da fatan Allah maɗaukin sarki ya 'yanta mu a cikin wannan wata mai albarka kuma ya datar da mu wurin ayyuka na gari yan uwana sai kuma shiri na gaba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور